أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنام طلا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مسلتي مسجد أهل البيت والصحابة دكي حوصارت أديدي ون اللوكتي muke tafsirin littafin Allah gwargwadon yadda ya sauwaka gare mu a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan a je wani bawan Allah ya yi tambaya ya ce mutum ne yake da 'yan uwa sai aka ba shi abu ya raba da su sai bai raba da su ba daga farko wato yi je harkokin gaban shi da abin to daga baya dai ya dawo ya ba su haƙƙinsu to shin jinkirin da ya yi ya yi laifi to ko da dai akwai jinkirin ko da jinkirin ya riga ya faru to dama mafi alheri shine su dai masu haƙƙi haƙƙi ya zo zuwa ga ainihin wato hannunsu tunda kuma haƙƙi ya zo ga masu wato haƙƙi to lallai ya sauke nauyin da Allah ya dora amma haƙƙin bai je ga masu haƙƙin bane to da gaskiya shine akwai matsala saboda haka babu wani abu akan shi tunda ya riga ya mayar da haƙƙi zuwa ga masu zuwa haƙƙi a yau za mu tashi a aya ta casa'in da takwas a cikin wannan sura mai albarka sura ta biyun suratul baƙara a karamakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون الله تعالى يتي ومن دان الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقد تبس حقيقة دغسكني أنزلنا إليك mun saukar zuwa gare ka ayatin bayyanatin ayoyi bayyanannu haskensu kamar hasken rana suke shi yasa mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tarabtukum alal bayda na bakku akan hanya fara faratas lailuha kan hariha wuninta kaman ainihin wato daranta yake daranta kaman wuninta yake la yazigu anha illa halik ba wanda zai karkace daga hanyar manzon Allah sai hallakakken mutum wa ma yakfuru biha amma babu wanda zai kafirce mu wa'annan ayoyin bayyanannu illa alfasiquna sai mutane wanda suke fasikai alwawu hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al-i'rab lamu lamu at-tawkid ad-dakhilatu ko lamu lamu at-tawkid داخلة في جواب قسم مقدر تقديره والله قد فعل ماد مع أي قد حرف تحقيق مع فعل ماد أنزلنا فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بنون العظمة والجلال ونون العظمة والجلال مبني على السكون في محل رفع فاعل إليك جار ومجرور ayatin maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasra niyabatan an al-fath li'annahu jam'u muannas salim wa huwa man'ut bayyinatin na'at wa ma yakfuru wawu wawu al-aqaf ma nafiya mabniun ala sukun yakfuru fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi min an-nawasibi wal jawazim وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو بها الباء حرف جر ها ضمير للغائبة مبني على السكون في محل جر بها بباء إلا أداة الاستثناء ملغاة لا عمل له وكمنت وما يكفر سيدمت فعل مضارع إلا حين أداة الاستثناء ملغاة لا عمل له alfasiquna sai zamanto fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatin an dhammi li'annahu jam'u mudhakkar salim wan iwadun an tanwini fil ism al mufrad to Allah ya ce ya saukar wa manzan Allah ayoyi wanda suke bayyanannu a fili suke mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin shi na ɗan saƙo daga wajen Allah Allah ya saukan masa da ayoyi wanda suke a bayyana suke duk wani annabi da Allah ya turo da mu'jiza dan ya nuni akan mu'jizar shi annabi ne to idan Allah ya tashi ba manzon Allah irin wannan mu'jizar hadda ziyada da ƙari Allah yake ba manzon Allah dan ya tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma Allah ya ce wa ma yakfuru biha babu wani wanda zai kafirce ma abinda Allah ya turo manzan Allah da shi sai mutane fasikai mutane fasikai dama su ne ainihin wato mutane kafare wanda akan yi amfani da kalman alfisku ana nufin alkufuru kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih fa fasaqa yani fa kafara wannan fasikancin da iblis shi ne wani wajen Allah ya ce fa'a ba. iblis sai yaki wa kana minal tun tunda ya kasance daga cikin kafirai fa fasa an amri rabbihi dan haka duk kafiri fasiki ne amma ba duk fasiki ba ne wa kafiri saboda haka da sun riga sun kafirce ma Allah to bayan kafirci kuma sai suka hada da kuma fasikanci alfisku asalin shi shine alkurudu an ta'a fita daga yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a to Allah ya wa da manzan Allah ayoyi bayyanannu wanda suke a fili kuma wanda ba wanda zai kafirce musu sai mutumin da yake ainihin wato fasiki wani malami da ya tashi yana wasafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lahu rutbatun fawqas sama kai ni qarsamat wa kaffun nada ta haki sahaba mata hamad wa ayyuhuda bil amri wan nahyi uhkimat idza uddidat lirrusul ay taqaddamat fa ay rasulillahi ajla wa adwa alaysa alladhi hadha al-mafakhir wal ula bima nassa min ay kitabi wa ma tala wa anna yudana fil makan alladhi tala jahan wa abharuhum hula له المدح يجلى والشفاعة تكبأ حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات مهد كل قالة faman shakka fihi fa huwa hilfu dalalatin a fil haqqi shakkun ba'da alfi dilalatin taqaddama hadhikru madad dahr yuqra'u yace lahu batun. mandan Allah sallallahu alaihi yana da matsayi a wajen Allah fauƙa simakai ne sama da wani tauraro a sama wanda ake kiran shi simakai ne wanda ita wannan sauraron ta ɗaukaka sannan ga wa kaffin da. tafin hannun manzan Allah wajen kyauta ta haƙi sahaba tana kwaikwayon girgije irin yadda girgije take zubar da ruwa wajen kyauta to haka manzan Allah yake in ya tashi zai yi kyauta sai yake cewa wa ayyi huda duk wata ayoyi na shari'a da ta zo tana yin umarni ko hani wanda aka kyautata wannan ayoyin idan uddidat lirrusuli idan aka lissafa ayoyin da aka sauka wa manzannin Allah aka kuma kalle ayoyin da aka saukar wa manzan Allah shi kaɗai sai ya ce fa ayyu rasulullahi ajla wa adwa to ayoyin da manzan Allah ya zo da su daga wajen Allah sun fi bayyana kuma sun fasi sai ya ce alaysa alladhi hadha mafaki da wal ashe ba manzon Allah ne wanda ya tattaro wato duk wani abin alfahari da kuma ɗaukaka saboda me ma nasa min ayyil kitabi wa matala saboda abin da ya tabbata cikin littafin Allah da kuma abin da muke karantawa Ya ce wa an anna dana fil makanin zai tala wani mutum ne ma ya isa ya ce zai kusanci manzon Allah a matsayin da Allah ya ɗaga shi a wajen Allah babu sai yace atammul wara jahan wa abahar hula lahul madahu yujla wa shafa'atu tukbahu sai ya ce hawa kullu majidin lil wara wa jalalatin manzon Allah ya tattaro duk wani girma da ɗaukaka ga talikan duniya ga baki ɗayansu sannan waja a bi ayatin ya zo da wasu irin ayoyi mahad kulla qalatin da ta shafa maganan kowa a duniya ana sauraron maganan wani mutum ne ko shi waye in yana da daraja in Allah bai ce ba ko manzon Allah bai ce ba idan Allah ya ce manzon Allah ya ce to maganan yi a duniya ta yi kwandem maganan yi a duniya ta tashi aiki shi yasa Abdullahi dan Abbas da yana jayya da wa'ancan mutanen ya ce annabiya ce suka ce abubakar da umar sun ce ya maimaita suka maimaita ya maimaita suka maimaita ya ce musu yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'i a أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ƙulu na قال أبو wa Umar ina cewa annabi ya ce kuna cewa abubakar da umar sun ce baya inkarin abubakar da umar ba su da falala a'a saboda mi waja abi ayatin mahad kulla qalatin mannan Allah ya zo da maganan da ta shafa maganan kowa a duniya shi yasa ya ce faman shakka fihi duk mutumin da yake kokonto akan duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah to fa huwa hilfu dalalatin wannan mutumin dan uwan bata ne kawai Allah ya kiyaye shi yasa Allah ya ce wa ma yakfuru biha ba wanda zai kafirce mata illa alfasiquna sai mutane fasika Allah ka raba mu da fasikanci sai ya ce mai أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَوَكُلَّمَا أَوَ wannan hamza ɗin wasu malamai suka ce hamzatul istifhamin ne lil inkari wat tawbih inda albalagiyin hamza ce ta istifhami amma ba na neman ka ana neman tambaya ba a'a ana maka inkari ne kuma ana zarginka a lokacin da ake magana da kai a wa kullama yanzu duk sanda ahadu kuka kulla alkawari wannan ahadu din suka ce ya ta'adda ila maf'ulun bihi ne domin ahadu fi'il madin ne mabnin ala dammi salihi bi wawul jama'a wa wawul jama'a damirun barizun muttasilun bi fi'ilin mabnin ala dammi fi mahalli raf'in fa'il Mafulin bihi awal shine labdu lalala mahazu aw kullama ahadullaha shine mafulin bihi awal ahadan shine mafulin bihi sani saboda haka sai aka hazzafa mafulin bihi awal shine labsul dalala sai aka ban mafulin bihi sani shine ahadan saboda haka yanzu duk sanna kuka kulla alƙawari alƙawari nabadahum fariqun minhum sai a samu wani ɓangare daga cikinsu sun yi jifa da wannan alƙawarin da suka kulla wasu malamai suka ce wannan alkawarin da suka kulla da shi kuma suka yi watsi da shi shine sun karanta siffar manzan Allah a cikin attaura littafin Allah kuma suka yi watsi da shi saboda ta'annitinsu ma da abu ya kai abu suka kalli manzan Allah suka ce wa ma qadarullah haqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shi basu girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba sannan suka ce Allah bai taɓa saukar da wani abu akan kowane mutum ba a duniya da suka yi wannan inkarin sai Allah ya ce wa manzan Allah kul ka tambaye su ka ce musu man anzalal kitaba allazi ja'a bihi Musa tunda kun ce Allah bai taɓa saukar da wani sako ba a duniya to waye ya zo da littafin da annabi Musa ya zo da shi waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi wannan littafin ta ja'alunahu qaratisa kuna sanya shi falle falle ha kuna wa mutane bayanin littafin amma wa tukfuna kathira kuna ɓoye mafi yawa daga cikin littafin ba wa mutane bayani wa ƙullimtum an sanar da kuɗin nan malam ta'lamu abinda ba ku sani ba an tun wala a aba'akum ku da iyayenku sai Allah ya ce wa manzan Allah ko sun baka amsa ko ba su ka amsa ba ulillah ka ce musu Allah ne ya saukar da wannan ainihin wato qur'ani malamai suka ce kulillah akwai taqdiri na qulillahu anzalahu summa zarhum fi khawdin yal'abu bayan ya gama sai ya ce wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ga wannan littafin nan mun saukar maka da shi yana cike da albarka fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ku bi wannan littafin kuma ku ji tsoron Allah lalle Allah ta'ala zai muku rahama sai Allah ya ce bal a'a wannan ana kiran shi harfu idrabul lintiqal aktsaruhum la yu'minun mafi yawancin su ba su da imani in dai ba yahudi ne haka yake to kuma duk wanda yake da alaka da aqida irin ta yahudi to haka kuma za ka same shi wannan dan Allah ya ce la tattabi'unna sunan alladhina man kana qablakum hazwan na'al bin na'al wallahi sai mun ta farkin wanda suke gaban mu su ne yahuda da nasara kaman takalmi kafar dama da kafar hagu shi yasa wani sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa idan zaka kawo littattafai su saba sama ta bakwai wallahi ba zan taba yadda ba da abin da zaka faɗa kaga wannan yayi daidai da aqida ta mi ce yahudu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu taba imani da kai ba sai Allah ya fito kuru kuru mun ganshi mun sha yin da wasu aikace na ce wasu su rantsuwa da Allah cewa abinda muka yi saɓani da su in muka kawo hujja a rubuta za su yadda wallahi sai aka ka kai ka buɗe ka karanta mutum ya ga abun haka yake sai ce to wallahi shi gaskiya bai yadda ba da haka ya doge saboda haka ka bar shi akan wannan shi akwai wata jayayya da muka yi a kasuwa ne jayayyan ta taso ne akan muka ce babu wani abu da zai iya hada aƙidar musulmi da kuma aƙidar masu zagin sahabbai domin na ce komai namu daban nasu daban na ce abinda musulmin duniya suka yi ittifaƙi a kan shi babu saɓani shi ne arkanul islam duk musulmin duniya wa'annan in dai musulmi ne ko da akwai bambance-bambance na aƙida za ka samu suna tsayuwa akan wa'annan rukunan musulunci guda biyar shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah zakka azumi aikin haji sallah amma su aƙidar masu zagin sahabbai ba haka suke ba su a shika-shikan musulunci a wadansu shine alwulaya ka yadda cewa bayan annabi ya rasu ya naɗa wasu mutane guda goma sha biyu su ne shugabanni yadda da wannan aƙidar ya fi kalman shahada a aƙidarsu sannan sai sallah sai da ka sun ce walam yunada bi in kama nudiya bil muka zo muka yi jayayya da wasu suka ce a cikin littattafansu ƙarya ne babu wannan maganan cewa buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko alwilaya na biyu as-salatu az-zakatu as-sawm al muka ɗauki littafu muka je har kasuwa aka buɗe littafin muka karanta suka je wallahi kuma har yau suna nan ba su tuba ba to shi yasa wani in aka ja muka ja sai dai kawai dan ka kawo hujja ka dire masa in an je gaban Allah ta zama masa bala'i ba wai idan ka kawo hujja dan ya yadda da abin da ka faɗa akwai masu irin wannan aƙida sannan Allah ya ce walan mami walan ma rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum na'am مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين الكتاب كتاب الله نعم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله تعالى يتي ولما أسد تند جاءهم يزومس رسول min indillahi wani manzo mai wata daraja ta musamman daga wajen Allah wani malami ya ce takannafahu hibdul ilahu wa aunuhu wa ta'ayiduhu fi kulli awil halin wa aunuhu takannafahu hibdul ilahi wa saunuhu wa ta'ayiduhu fi kulli halin wa saunuhu wa mimma bihi qad khassahu Allah kaunuhu tanamu uyunul gafilina wa ainuhu bima shahidat fi layliha qad takhallati yace takannafahu hibdul ilahu kariyan Allah ta kewaye manzon Allah sallallahu alaihi sallama sannan da kuma ƙarfafa Manzan Allah a cikin kowane irin hali yace yana daga cikin abin da Allah ya keɓanta manzon Allah da shi na daraja da falala da matsayi tanamu uyunul gafilina wa qalbuhu zukatan kowa a duniya suna bacci amma zuciyar manzon Allah ba ta bacci saboda me saboda abin da ta shahada ranar da aka yi Isra'i da Mi'raji da ita eh ranar da aka yi isra'i da iraji da ita dama Allah ya ce wa annabi subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu me yasa aka yi wannan tafiyar da daddare da annabi sai Allah ya ce linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa wani abu daga cikin ayoyinmu wanda zai yi tafiyar da shi sai ya ce innahu huwa samiul basir shi Allah as-sami'u ne duk abin da za a yi yana ji sannan al-basiru ne babu wani abu al-basiru alladhi yabsiru bihi dabiban namla namlati sauda mai ganin da yake ganin cururuwa baka a cikin duhun dare mai baki a cikin fangalalen dutse baki irin kuma to saboda haka sai Allah ya ce dan mu nuna masa daga cikin ayoyin mu wannan gagarumar tafiyar da aka yi aka je aka dawo bayan an dawo a dare ɗaya wasu suka zo suka ce wannan ba su yadda ba ƙarya manzan Allah yake da Allah ya tashi zai barrantar da annabi sai da yi rantsuwa ya ce wan najmi idan hawa Allah ya ce ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake sauka wasu malamai suka ce wan najmi idan hawa Allah yana rantsuwa da alƙur'ani a lokacin da alƙur'ani yake sauka wasu malamai suka ce wan najmi idan hawa Allah yana rantsuwa da shi manzan Allah ne kan shi, wasu suka ce zuciyar manzan Allah Allah yake rantsuwa da ita saboda haka a babi na isti'ara za a iya aro wani abu wanda ba shi bane hakikanin kalman ai magana da shi saboda haka suka ce Allah yana rantsuwa da zuciyar wani mutum wanda take da haske da shirewa kamar yadda tauraro yake da haske da shirewa da haka wani malami yake cewa huwa tahirul muktar min kulli tahirin yunassika minhu awwalan fadla akhiri a tabi kitabin laysa min qawli sha'irin jala sarar ashraki an kulle nadirin falil haqqi fiha manhajin laysa yanhaju ta'akkara ba'san wa huwa fadlan muqaddamu min al-fadl min min an-najmi ahada bal min al-ghayth akramu min al-ummi ahna bal min al-ubbi arhamu jamilun jalilun fi qulubin mu'azzamu bihi al-ardi tazhu wal bariyatu tabhaju yace huwa tahiru shi manzan Allah mai tsarki ne al-muqtaru wanda aka zaɓe shi min kulli tsahirin daga kowane irin tsarki annabci da manzanci wannan wani zaɓi ne daga wajen Allah ana kiran annabawa da annabawa ne saboda abu guda biyu na farko imma minan nabi shine annaba'u labari ko minan nabuwati al-makanul murtafi ba wanda Allah ya amince masa yace ya ba al'umma labari sai annabi kuma ƙarshen matsayi da Allah zai ƙare maka shine ya zaɓe ka ya ce kai annabi ne Allah ya game maka matsayi to sai ya ce a cikin zaɓaɓɓun annabawan a cikin zaɓaɓɓun bayan Allah su ne annabawa sannan sai aka yi sikiri ne aka ƙara tacewa aka fitar da ulul azmi minar rusul bayan an fitar da ulul azmi minar rusul daga cikin annabawan sannan kuma aka ƙara ciro manzon Allah shi yasa yake huwa tsahirul muqtari min kulli tsahir fadlu akhirin falalan na ƙarshe shine annabi yunasika minhu awwalan fadla yana mantar da kai falalan na farko duk wani mutum da yake da falala da daraja da matsayi a wajen Allah in aka dauko shi ana bashi ana baka labarin shi idan aka dauko maganar annabi sai ka ga wato abun yadda ka san kaman rana ne da kuma taurari ta yadda rana idan ta riga ta fito ai babu wani tauraro da ake gani a lokacin da kuma tauraron yana nan a sama sai ya ce a tabi kitabin manzan Allah ya zo da littafi laisa min kauli sha'irin ba maganan mawaki bane to daga ƙarshe yake cewa ba asan annabi yayi jinkiri wajen aiki amma wa fadlan muqaddamu amma a wajen falala shi ake fara gabatarwa akan kowaye a duniya sai ya ce minan najmi ahada annabi ya fi tauraro shirewa Allah ya faɗi dalilai guda uku da ya sa ya saka tauraro na farko ya ce wa alamat wa bin muhum ya hatadu masu tafiyar dare idan suka ɓace a ruwa ko a kan tudu da tauraro suke gane hanya ga inda za su tafi a lokacin da ake tafiya a ruwa ko ake tafiya a cikin ainihin wato sahara a kan raƙuma sannan Allah ya ce wa laƙadu zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha bayan an sanya shi ya zama kwalliya a sama sannan waje alna har juman lishiyatin ta sai ya ce minan najimi a hana annabi ya fi tauraro shirewa bal minal gaisa a karamu kai manzan Allah ya fi girgije kyauta ma minal ubbi a hana annabi ya fi uba tausayi sai aka ce bal minal ummi arhamu annabi ya ma fi uwa tausayi shi yasa ake masa wani take cewa ka fi uwa san ɗanta sallallahu alaihi wa sallama. ya yi magana da har yanzu a duniya ba a taɓa samun wani shugaba ba da ya yi irin wannan magana kuma babu wanda isa yi ya tsaya cikin mutane ya ce ayyuhan nasu ya ku jama'a duk wanda ya mutu ya bar kuɗi kuɗin na iyalansa ne wanda ya mutu ya bar ana bin sa bashi ko yana da 'ya'ya babu wanda zai riƙe masa annabi ya ce a zo bashin za mu biya kuma 'ya'yan za mu riƙe Wa ya isa wannan magana babu wani shugaba a duniya da ya isa ya maimaita wannan magana shi yasa ake masa taki ake cewa kafi uwa san ɗanta to irin wannan halayen da annabi ya tattara shi yasa Allah sai ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim kai kana kan wasu ɗabi'u wanda suke manya-manya masu girma fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawlik sannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sai yace min al abbi ahana bal min al ummi arhamu sai yace jamilun manzon Allah kyakkyawa ne duk wani mutum da kasan ya haɗa kan sifa a waje to bai kai manzon Allah ba imamu tirmizi sai da ya littafi sukutum akan shama'ilul muhammadiyya hatta furfurar manzon Allah da ta fito a jikin shi wallahi sai da aka kididdige ta aka kirge ta an gane ga adadin iya furfurar da take jikin annabi kafin ya koma zuwa ga Allah saboda tsabar kula da bin diddigi da kwakwafi akan abin da ya shafuwa ya shafi manzon Allah jamilu manzon Allah kyakkyawa ne mutanen duniya kaso hudu ne akwai wanda zaka gan shi kyakkyawa ne a waje amma kuma a cikin zuciyar shi mugu ne wannan yi kyan mai dan maciji akwai wanda zaka gan shi a waje mummuna ne amma zuciya tana da kyau shi yasa sai ga kowa yana jin tsoron mu'amala da shi dan ɗauka ake mugu ne irin yadda ake ganin shi akwai wanda Allah ya yi masa muwafaka zaka gan shi kyakkyawa ne a ciki kuma kyakkyawa ne a waje duk wannan Allah ya haɗa ma siffa ta jamala da kamala ciki da waje babu kamar manzon Allah akwai kuma wanda yake wato mummuna ne ciki da waje in yi maka abu ka ƙura min ido sai ka ga munin ma ya ƙara saboda bala'in muni cikin ba kyau wajen ba kyau zulmatun ha, fauƙa ba. idan aka raje da hu lam ya raha wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min fama lahu min nu shi yasa ce jamilun jalilun fi qulubin mu'azzam manzon Allah kyakkyawa ne mai girma ne mai daraja ne kuma abin girmamawa ne a cikin zukata da ƙasa bihil ardi tazhu ƙasa da manzon Allah take taƙama sannan talikai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙasa da manzon Allah take samun ɗaukaka sannan talikai ma da manzon Allah suke ainihin wato samun ɗaukaka ko suke taƙama shi yasa Allah ya ce walamma ja'ahum yayin da ya zo musu rasulun wani irin manzo mai wata daraja ta musamman daga wajen wa min indillahi daga wajen Allah babu yadda za a yi ka zama manzo sai an samu abu guda hudu dole sai an samu mursil wanda ya aiko ka sannan a samu mursal kai da aka aiko sannan a samu almursalu ilaihim wanda aka tura ka zuwa gare su sannan a samu ar-risala saƙon da aka tura ka sannan za ka iya zama manzo mursil wanda yake yi aiken shine Allah shi yasa sai Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah ne ya aiko shi da haka shi Allah mai yau shi ne mursil shi kuma annabin da aka aiko shi ne mursal mu da aka turo shi zuwa gare mu shi ne al-mursalu ilaihim risalar da manzan Allah ya shi shine al-qur'ani da sunna walamma ja'akum yayin da ya zo musu to shi yasa manzan Allah ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al umma. yahudi wala nasrani walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ba wanda zai ji kira na cikin wannan al'umman ba yahuda ne ko kirista ne ko ma waye in yaki imani da manzon Allah face sai ranar alkiyama ya kasance yana daga cikin yan wuta to zaman ka lafiya dan uwa shine ka kakume ka ɗanfare ka riƙe ka cije da kyau akan sunnar manzon Allah duk mutumin da ya maka jafa'i ka kauce ka bashi guri akwai ranar ƙin dillanci wa yau mai yu'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikr ba'da idh wa kana ash lil insani khazula wani zai yi wani abin da gangan ya saba musunnar annabi dan ya baka haushi to amma aje mutum ba ya baka haushi ba to ba da haushin kuma zai janyo masa shi kuma zuwa wuta wanda ya abu ya baka haushi shi kuma ya tafi wuta a cikin waye zai rama kaga kai da aka ba haushi a nan duniya saboda an saba sunnar annabi in an je lahira za ka rama shi yasa annabi nuhu da yana sassaka jirgi Allah ya ce wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru minhu sai ai masa ba'a dan kira tsokana kun san haka ake ma mabiya sunna a kowane zamani haka kai yaro da kai ka je ka aje gemu baya baya sai ka ce kyankyaso haka wani zai ce ma fa eh sakiru minhu ma nu dama ka dan iya wannan wa'azin ka zo kake ta wannan sassaka kujerin nan da waye ka zo kake ta tada fitina cikin mutane ka san saboda wulakanci ba ba ma cewa fa malan nuhun ba ni ne na faɗa ya nuhu suke cewa qalu ya nuhu qad jadaltana fa akasarta jidalana kai kai dan jayayya ne ka cika jayayya da yawa فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما, إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمؤجزين ولا ينفعكم نصحي نصيحة بذات مكو أمفاني با إن أردت أن أنصح لكم إذن نينف أمكو نصيحة إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون تصور هكا سيئة مسا إزجلي النبي نوح يبان أمسا يتي إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم kama taskaru in kuna mana isgili za mu rama kamar yadda kuka mana akwai ranar kindillanci to kai haƙuri Allah ka sa ranar da Allah ta'ala yake cewa yau mala'i yau mala'i khuzillahu an amanu ma'ahu Allah ka sa muna wannan muna tare a wannan rana nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim يقولون ربنا أتمم nurana نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير to sai an shiga aljanna komai ta gyaru duk wanda yi maka abu in kana so za ka rama a ranar kana gidan aljanna kana zaune sai ka danna sai ka hango shi ana jibga shi kana dariya billahi lazi sai ka daga kama ma kai ma sama kuma ka san ba abin da yafi ban haushi irin ana ka wani yana gefe yana dariya wataƙila sai ka ga ai gara ma mai dukan da wanda yake gefe yana dariya ke yasa annabi nuhu ya ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in kuna mana izgili za mu rama kamar yadda kuke mana sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yuqdhi wa man huwa kadhib da sannu azaba za ta za ku san waye makaryaci tsakanin mu da ku masalul fariqaini kal a'ama wal asammi was sami'i wal basi wal basiri afala tadhakkaru qul hal yastawiyani mathala masalul fariqaini kal a'ama wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala tsakanin mai ji da mai gani da makahu da wanda ya rike sunnar annabi da wanda yake kan tauhidi da wanda yake kan shirka da bid'a hal yastawiya ne masala ba za su taba zama ɗaya ba eh to sai Allah yake cewa yayin da wani manzo ya zo musu daga wajen Allah sannan wannan mandan musaddiqul lima ma'ahu da ya zo yana gasgata abin da ke tare da suna at taurani na bada fari'un min alladina sai aka samu wani bangare daga cikin waɗanda yake utul kitaba an ba su littafi sai suka yi jifa da Allah littafin Allah wara a zuhurihim ka a bayan bayansu ka annahum la ya'lamun kaman ba su san littafin Allah bane suka yi jifa da shi malamai suka ce akwai jifa hissi wacce ana ganin ka ka dauki qur'anin haka kai jifa da shi aka kuma jifa ma'anawi wanda ya ƙi koyon ƙur'ani ya iya shi ya aiki da shi wannan ya yi jifa da ƙur'ani jifa ma'anawi shi yasa manzon Allah ya ce innal qur'ana shafi'un mushaffa wannan qur'an da muke gani mai ceto ne kuma za a ba shi ceto a gaban Allah wa ma hilum musaddaq lauya ne duk abin da aka tsaya gaban Allah alqur'ani ya tsaya ya faɗa to sai alqur'ani ya gasgata Allah ya gasgata shi ranar da Allah ya ce yau mai ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba amma ranar qur'ani ya isa ya zo ya zama lauya ga wanda ya karanta shi aiki da shi shi yasa annabi ya ce wa mahilun musaddaq lauya ne ga duk wanda ya karanta shi aiki da shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da haka manna Allah ya ce man ja'alahu amamahu wanda ya dauki qur'ani ya koye shi a gaba ya sa shi aiki da shi kadahu ila aljanna alqur'ani zai kai shi aljanna amma wa man ja'alahu wara'ahu wanda ya ajiye ƙwar'ani a bayan shi bai koye shi ba bai iya shi ba bai yi aiki da shi ba to kada ku ilan nari alƙur'ani su ya kai shuta shi yasa manzon Allah kafin ya mutu ya koma zuwa ga Allah sai da yace rabbi inna qaumi takadu hadha alqur'an mahajura. Allah mutane sun riki wannan qur'anin abin ƙauracewa. ta yau ka diba ka gani irin hidimar da ake yi wa karatun boko ya kamata a ce an yi adalci ma a raba ko kuwa yadda ake makaratun boko ai makaratun wa qur'ani haka na rantsi da Allah yadda ake ma karatun boko hidima billahi lazi da littafin Allah ake ma hidima wallahi ba za mu zauna halin da muke ciki a ƙasar nan ba duk idan bala'i ya je ya dawo me ake cewa ba ƙwani ake cewa a karanta ba me yasa ba a cewa a karanta physics ko chemistry ko biology shi ma biology ba ta kan shi yake ba bala'i ya bala'i to tunda an san cewa qur'ani yana da muhimmancin da in ƙasa ta ya mutse shi ake cewa a karanta dan ƙasar ta zauna lafiya me yasa ba zai zama to qur'ani yana sama ba duk abinda da baya qur'ani bane yana ƙasa da shi wajen daraja sannan muke makaranta muna kaiwa dare wani yaro aka kawo mai abinci maga yana birgima ya ce wallahi ba zai ci ba muna duba sai muka ga wata miyar kuka ce koriya billahi lalle sai aka ce me ya faru sai ce ayin zai tafi boko da safi sai an dafa indomi an sa da kifi ko nama sannan sai an siyo mai multin biyu, an haɗa mai da ita ya tafi ta amma ya zai zo islamiyya kuma a haɗo shi da wata miyar kuka koriya ya ce wallahi ba zai ce ba don allah yanzu mai suke nuna yaron boko tafi soyuwa a gare shi fiye da wa fiye da ƙur'ani wannan shine bala'i da manzan allah ya kai ƙaran al'umma ya ce rabbi inna ka zo hadha ƙura'an ma'ajura. kuma ka bincika duk garin nan babu wata makaranta da ake karantar da ƙur'ani ake iya biyan a tam naira dubu ɗari babu a'a wai ka san kakka sharara ta ko hamsin ko eh duk matsaloli sun ƙare a makarantun da ake karantar da ƙur'ani mutum zai iya biya ma ɗanshi tam dubu goma a wata ko a tam zai biya ma ɗanshi dubu goma amma wallahi in kuka ce mai biya dubu biyu a makarantar qur'ani sai ce an matsa su malaman islamiyya nan ba su da tunani mai karantar da physics da chemistry sheke da tunani wanda yake karantar da qur'ani kuma ba shi da da tunani duk wannan yana daga cikin wara a zuhurihim a bayan bayan an watsar da an watsar da littafin Allah to duk wannan yana daga ciki to shi yasa sai Allah ya zare albarkar abin kawai sai ya bar mutane da wahala ba haka bane kuma wani abu da masu lura suka lura ka je ka bincika ka gani kakaf na farko wanda yake da kuɗi Allah ya bashi wadata yana da gida ya zamanto bayan yana da wadata ya nuna 'ya'yan shi muhimmancin ƙwar'ani za ka ga rayuwar 'ya'yan tana yin albarka amma wanda ya nuna ma 'ya'yan shi rayuwa ta sharholiya kan to daga ƙarshe za ka ga ɗan da ka haifa shi yake ƙoƙarin ya sa ka bar duniya idan kana da 'ya'ya baka nusa musu san girman Allah ba wallahi ba za su san girman ka ba kai ma shi yasa wani sai ce ma mai gadi ko kuwa ka kawo matsala a ya kamata ka mutu ka tara kuɗi ba ka ci ka hana mutane su to sai Allah ya jarabci mafi yawancin su da zaran yaro ya gama sakandare su to yaron ya fi karfin ka ba za ka juya shi ba shine fati nan shine tan shine nan ba za ka iya juya shi ba kuma an tabbatar an bincika an gani wanda suke da alaka da karatun addini musamman mahaddata alkur'ani ka je ka bincika ka gani a kowace jami'a kwas ɗin da ya fi kowane kwas kwas ɗin da ya kowane kwas zafi ya fi ɗimi sai ka ga cewa shi suka fi ɗauka kuma za ka ga sun fi kowa kawo wuta a wannan lokacin an tabbatar da wannan shi yasa wani ma sai ce ai shi ba zai biya ma ba ai kai malami ne addu'a kai kake karatun ya zauna bai san kuma albarka qur'ani ba ce ko kuwa saboda haka wanda yake so dan shi karatun boko ya zauna kuma karatun ya mai sauƙi, to ya karantar da yaron qur'ani ya gani wallahi in yi karatun bokon zai yi sauki kuma karatun zai yi albarka amma wallahi in ka watsar da littafin Allah to matsaloli kuma za su biyo ainihin wato baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abdullah dan Abbas yana ba mu labari don saboda alaƙa da yadda ƙur'ani yake da tasiri abdullahi ɗan abbas yana ba da labari ya ce in talaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ta'ifatin min ashabi manzon allah wata rana ya tashi da wani bangare daga cikin sahabban shi amidina ila suke ukarin yadin faru wani bangaren kasuwan uka wa hila baina shayatin wa baina khabari sama a lokacin an kangi gab da turo annabi tsakanin shiɗanu ba sa iya zuwa sama su jiwo labarin tattaunawar da Allah yake da mala'iku a sama wa ursulat alaihi shuhu duk sanda suka yi wannan harhaduwar suna so su jiwo maganan Allah ta'ala a sama sai a turo musu da tauraro ati shayatin ila qaumihim sai shaidanu suka dawo zuwa ga mutanen su ba sai suka ce malakum wai me faru ne yanzu muka kasa hawa sama qalu sai suka ce hila bainana wa baina khabaris sama'i an kange matsakanin mu yanzu da labarin sama wa ursulat alaina shuh kuma ana turo mana yula wannan tauraron da muka magana dazu Allah ta'ala ya ce wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin qalu sai suka ce ma hala bainakum wa bain khabaris sama'i illa shay'un hadasa ba abin da ya sa kuka kasa hawa sama yanzu fa akwai wani abu da ya faru a bayan ƙasa da suka zauna suka yi mitin sai suka ce fadribu masharik al'ad a tafi ɓangaren wato fadribu masharik al'ad wa wa magariba suka ce wasu si gabas wasu si yamma fanduru ku dibo ku gani ma hadha alladhi hala bainakum wa bain khabari samai wani abu ne ya faru wanda ya sa yanzu ba ma iya hawa sama shikenan فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن سكيو بنغر تهامة توجن النبي وهو بنخلة آمدين إلى سوق أكاد وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر أديدي وأن اللوكس سيتك سامو من زن الله ينا سلر أصبع تارد صحابي فلما سمعوا سمعوا القرآن sanda suka zo suka ji annabi yana karatun alkur'ani da asuba sai suka saurari karatun alkur'ani istama'u lahu suka ji karatun alkur'ani da manzon Allah yake da asuba faqalu sai suka ce to hadha wallahi hala bainakum wa bainaka badi sama'i wallahi dalilin turo wannan dan sakon da wannan littafin shine abin da ya faru yanzu ba ma iya hawa sama mu ji labari fa hunaka abdullahi dan abbas ya ce a can ne fa hina raja'u ila qaumihim sanda suka dawo ga mutanen su, a daidai wannan lokacin ne Allah yake cewa annabi wa israfna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an ka tana sanda muka karkato maka wata jama'a daga cikin aljanu suka zo suna sauraron karatun alqur'ani falamma hadaru sannan suka halatto inda annabi yake karatun alqur'ani qalu ansitu sashi yace masashi kun shiru ma qudiya sanda aka gama sau aka gama aka gama sallah aka gama karatun qur'ani wallau ila qaumihim munziri sai suka koma zuwa ga mutanensu suna masu wa'azi me suka je suna ce musu qalu ya qaumana inna sami'na kitaban ya ku mutane mun ji wani littafi mai wata daraja ta musamman wanda unzila min ba'di Musa aka saukar da shi bayan annabi Musa tunda manzon Allah ya zo bayan annabi Musa ne sannan wannan littafin ya hadi ilal haq yana kira zuwa ga gaskiya alhaku Allah shi ya saukar da wannan littafin kuma littafin alhaƙu ne wanda aka ba shi ya zo da shi alhaƙu ne addinin shi kuma alhaƙu ne alhaƙu bil haqqi li yuthabbita alhaqqa bil to sannan wannan littafin suka ce ya hadi ilal haq yana kira zuwa ga gaskiya wa ila wa ila tariqin zuwa ga kuma tafarki madaidaici ya qaumana ya ku mutanen mu ajibu iyallahi ku karba kiran Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi daga fillakum min dhulumikum wa yudirkum ila min azabikum eh min azabin alim Allah zai gafarta muku ya tsiratar da ku daga azaba mai rabi wa man lam yujibi laysa bi bimu'jizin fil ardi wa laysa lahum min dunihi awliya duk wanda bai karba kiran Allah ba to bai sai ya boye ma Allah ba sama ko kasa babu suka zo suna wa'azi fa saboda jin karatun alkur'ani rana ɗaya amma wani Allah ya kiyaye an karanta yau an karanta gobe jibi ya ji gata ya ji saboda ni sun maƙasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu aswa saboda zuciya in ta lalace Allah ya ce gara ma dutse da ita Allah ka raba mu da irin wannan zuciyar alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أفطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم Allah ka raba mu da irin wannan zuciyar to lokacin da suka dawo ne fa bayan sun yi wa'azi sai Allah ya saukarwa da annabi qul uhiya ilayka annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba mun yi wahayi gare ka akan wata bangare wata jama'a daga cikin mutane ko na aljanu da suka ji karatun alkur'ani suka je suka ma mutanen su wa'azi har suke cewa inna sami'ina qur'anan ajaba mun ji wani alkur'ani wanda yake abin karanta wanda yake mai ban mamaki ya hadi ilal haqqi ilal rushd fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu taɓa yin haɗa Allah da wani ba wannan aljanu ne to saboda haka mutum mai imani wanda alaƙa shi yake so ta gyaru to ya kamata ya zamanto ƙur'ani yana da tasiri a rayuwarsa to saboda haka wannan shine na haka wannan shine abin da malamai suka ce akwai yada littafin Allah hissi wanda kowa yana ganin ka ɗauki littafin ka jefar akwai kuma yayarwa ma'anawi kuma ina faɗar wannan kullum al'umma ta jefar da littafin Allah shine abin da zai saka ta ƙasƙanci kuma babu wata hanya da al'umma za ta iya dawo da izzata sai idan ta kama littafin Allah ta rike shi gam gam ta ɗan fare masa sannan za ta iya samun izza a wajen abokan ainihin wato gaba wannan Allah nan ana bayani ne akan bani Isra'ila to bani Isra'ila nan Allah ya ba da labari akan sakamakon watsi da littafin Allah da suka yi Allah ya ce wa qadaina ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini mun hukunta kan bani isra'ila cewa za su yi ɓanna su bi a bayan ƙasa wala ta'alunna uluwan kabira kuma za su ɗaukaka ɗaukaka ta zalunci a bayan ƙasa fa'iza ja a wa'adu Ula, huma idan wa'adi na farko alƙawari na farko ya zo sakamakon ɓannar da suka yi Allah ya ce ba asna alaikum ibadan lana za mu turo muku da bayanmu uli ba'asin shadidin ma'abuta tsananin ƙarfi da yaƙi fadasu khilalad diyar za su zo sun dinga yawo tsakiyar gidajen ku a kwankwasa ma kofa a ce idan ka isa ka fito ka ce ina ji amma dai ba zan fito ba Allah ya ce wa kana wa'adan maf'ula alƙawari ne wanda Allah in suka yi waccan bannar su ma sai Allah ya yi musu haka sannan Allah ya ce wannan malamai suka ce wannan ya faru a lokacin Allah ya turo buk ta nasar ta yadda buk ta nasar ya zo ya shiga su ya rurusa yayi ma matan su fyaɗe yayi duk abin da zai na wulakanci to malamai suka ce bukta nasar ɗin wannan zamanin a duniya yanzu sune America da Ingila wajen su khilalad diya ba haka suke zuwa su shiga garuruwan musulmi ba su rurusa musu gidaje su duk abin da za su yi sannan Allah ya ce sun da lakumul karrata alaihim daga baya in kun koma kuka riƙe littafin ku kuka yi aiki da shi da kyau yadda ya kamata mu kuma sai mu dawo muku da ɗaukin mu a kansu wa kum bi amwalin mu karfafe ku mu ba kuɗi sannan mu baku ku ƴaƴa sannan kum akthara nafira mu sanya mafi yawancin ƴaƴan gwaraza ne barada ne masu sadaukar da rayukansu saboda addinin Allah ne Allah ya ce musu in ahsantu idan kun kyautata kuka rike wannan addinin kuka rike littafin ku da kyau to ahsantum li anfusikum kun kyautata ma domin ku za ku raye cikin mutunci amma wa in sa'atu, in ku kuka saba kuka watsar da littafin Allah to falaha za ku ga sakamakon sabawan kuwa fa idza jaa wa'adul akhirati idan wa'adi na ƙarshe ya zo sakamakon bannar da kuka yi to liyasu'u wujuhakum za ku ga abin da zai bakanta muku rai duk abin yake faruwa a duniya ba abin da baya bakanta musulmi rai amma mafitar shi shine at-tamassuk bi kitabillahi riko da littafin Allah li yasuqu wujuhakum sai kun ga abin da zai bakanta muku rai wal yadkhulu al masjida sai an shiga masallatan ku a rurrusa a dammara ai duk abin da za a yi kama da khaluhu awwala marra kamar yadda al'ummar farko da ta yi ta watsi da littafin Allah aka je aka yi mata haka ita ma sannan wali tabbiru ma alau tatbira duk abin da kuma makiya Allah suka samu rinjaye akan shi sai sun bata abin batawa amma Allah ya ce asa rabbukum an yarhamakum ubangijinku yayi kusa zai muku rahama ya ji ku ya tausaya muku amma da sharaɗi in kuka dawo kan addinin shi kuka rike littafin shi wa in uttu uduna idan kuka koma kan bannan ku kuka yi watsi da littafin Allah mu kuma Allah ya ce za mu dawo akan yi muku azaba waje Allah jahannama lil kafirina hasina malamai suka ce duk wannan me munasaba na cewa lalle ana magana ne da littafin Allah Qur'ani bayan Allah ya gama sai ce inna hadal qur'ani yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'anin yana shirewa ga ɗabi'u wanda suke sune mafiya daraja wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira yana kuma bushara ga masu imani wanda suka yi aiki da kyau cewa suna da lada mai girma wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima wani wajen Allah ya ce والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المصلحين wannan suka yi riko da littafin Allah sannan kuma suka tsaye da sallah Allah ya ce ba za mu taɓa tozarta ladan masu islahi ba wani wajen ya ce innal ladhina yatluna lahi. wanda suke karanta littafin Allah kuma suke bin littafin wa aqamu salatu suka tsaye da sallah wa atu zakata suka da zakka wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar da abin da muka azabta su dare ko a ɓoye da bayyane sai Allah ya ce ula'ika juna tijaratan lantabo to wannan su ne suka kafa foundation na kasuwanci wanda ba yadda za a yi rushe har abada masu irin wannan to wannan shine kullum mukan buga misali mukan ce yanzu duk wata mota da za a yi sabuwa a duniya wadda ta kai latest za ka ga akan yi ta da manual alal aƙalli za ka samu akwai wajen zuba injin oil akwai wajen zuba ruwa akwai wajen zuba fetur ba haka mota take zuwa ba akwai wajen abubuwa daban-daban sai mutum aka ba shi dokar sai ya karanta aka ce ga wajen zuba ruwa sai ya ce baturan banza baturan wafi watakila ma ya kunda mazagi ana gama ya yi gaba sai ya samu tankin sai ya shaƙe shi da ruwa inda aka ce ya zuba a dollif sai ya zo ya cika shi da fetur inda aka ce ya zuba injin oil sai zai zuba ruwa a wajen sannan ya zo ya shiga mota kuma yana so sai motar ta tashi dan Allah yaya za a yi ta tashi ba za ta tashi ba wannan wata doka ce da wani ya tsara akan wani abu in ba a bi ta ba ba a zaman lafiya to ta yaya kuma Allah zai tsara doka ya ce abi a kibi kuma a zauna lafiya bayan ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shi Allah da ya halitta ya fi kowa tausayi ya fi kowa sanin abin da ya dace da ɗan adam sai ya kawo doka ya ce a yi sai aka watsar aka ce ba za a yi ba shi yasa muna ba faɗan wannan lallai daga cikin abin da ya kamata a bashi muhimmanci a ƙasar nan ya zamanto akwai littafin Allah ya zamanto ne da hayas wajen koyon shi da yadda za a aiki da shi dan wallahi kawai ƙasar za ta iya zauna lafiya ne idan ya zamanto ƙur'ani yana da kima yana da yana da daraja ta ka kalli abubuwa da yawa za su baka haushi da yadda abubuwa suke ta tafiya Allah ta'ala ya kiyaye sai ya zamanto in ka je ka karanta qur'ani kai girajejin akan qur'ani sai dai wata islamiyya ta dauke ka ko kuwa saboda haka certificate ɗinka a matsayin wanda ya je karanta qur'ani ba la yu'tabaru bihi akan wai wani certificate ne na kaje kayi abin a zo a gani ba a lura da wannan to saboda haka muna abin nan cewa lallai littafin Allah yana da kima a ba shi kima a ba shi ainihin wato daraja sai Allah ya ce mai wata uku karami ja kakkada mu eh ja kakkada mu واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا سيسك بي ما تتل الشياطين أبند الشيطان سكي كرنتاوا miyagun malamai ala mulki Suleiman akan mulkin annabi Suleimanu wa ma kafara Suleimanu da dai annabi Suleimanu bai kafurta ba walakin na shayatsi na kafaru su lalatattun malamai da suke karantar da sihiri su ne suka kafurta ko lalatattun malamai da suke karantar da maganganun banza akan mulkin annabi Suleimanu su ne suka kafarta saboda yu'allimuna nasa sihira suna karantar da mutane sihiri wa alal unzila alal malakaini sannan suna karantar da mutane akan abin da aka saukar akan mutane guda biyu a can babila da kuma ainihin wato bi babila haruta wa maru wa ma yu'allimani min ahadin su kuma haruta da maruta ba sa sanar da wani abin da ya shafi sihiri hatta ya kula har sai sun ce masa inna ma nahnu fitnatun mu fitina ne fala takfur kada kai kafirci fa yata'allamuna minhuma mutane sai suka dinga koya daga wajen su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawja abinda za a raba tsakanin maza ko bainal mar'i wa zawji tsakanin abinda za a raba mata da miji wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah ba sa iya cutar da wani mutum da wannan asirin da tsafin sai da izinin Allah wa na mutane suka dinga koyan ma abin da zai cutar da su walayin yanfa'uhum ba zai musu amfani ba Walaƙa da alimu wallahi sun sani laman tarahu duk wanda ya sai makan shi wannan hanya ta sihiri to ma fil akhirati min hala ba shi da wani rabo a lahira wala bi isa ma an bihi anfusahum kuma tar da abin da rayukansu ta siya musu ya alamu na inda sun kasance suna da sani wannan shine fassaran ayar gundaran ta ta sai gobe sai mai fashin baki kanta. Sau saboda haka wannan ayar tana daga cikin ayar da take ba hatta manya manyan malamai wahala wajen tafsiri saboda abin da ke cikin ta ballanta namu da haka sai gobe akwai bayanin da na so in yi na rubuto abin amma shi dan ya mantar da ni na baro takardar a gida gobe idan Allah ya kai mu wannan karatun da ake yi za a fara sashi karfi takwas na safi a alheri rediyo zuwa karfi tara awa daya to saboda haka akwai bayanan da na so in yi na rubuta insha Allah sai gobe idan na zo shine mukaddima ta na farko akan wannan bayanan insha Allah zan dan sa lamban wayan malam Nasiru Albani da kuma lamban wayan malam Aminu da lamban wayan malam Zakariya da kuma lamban account da muke buƙatar kuɗi wanda yake daga nesa zai taimaka su ya turo mana kuɗi saboda haka Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya shiryar da mu Allah ya ba mu ikon tsayuwa da ayyuka masu kyau a cikin wannan wata na Ramadan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk